Luka Sura ta goma sha shida Ya kuma ce wa almajiransa, An yi wani mai arziki da yake da wakili, sai aka sari wakilin a wurinsa a kan yana fallasar masa da dukiya. Sai ya kira shi ya ce masa, Labarin me nake ji haka, kawo lissafin wakilcinka, don ba sauran ka zama wakilina. Sai wakilin ya ce a ransa, Ƙaƙa zan yi. da yake mai gida zai karɓi wakilci daga hannuna gashi ba ni da ƙarfin noma in roƙo ko ina jin kunya yawwa na san abin da zan yi don in an fishe ni daga wakilcin mutane su karɓe ni a gidajensu sai ya kira mabartan mai gidansa da ɗaya-ɗaya ya ce wa na farkon nawa mai gidana yake binka ya ce garwa ɗari ta mai sai ya ce masa ga takardarka maza ka zauna ka rubuta hamsin ya kuma ce wa wani kai fa nawa ake binka sai ya ce buhu ɗari na alkama ya ce masa ga takardarka ka rubuta tamanin sai mai gidan ya yaba wakilin nan marar gaskiya saboda wayansa don 'yan zamani a ma'amalarsu da mutanen zamaninsu sun fi mutanen haske wayo. Ina gaya muku, ku yi abokai ta dukiya, ko da yake a bace wadda take iya aikata mugunta, don sa'ad da ta ƙare su karɓe ku a gidaje masu dawwama. Wanda yake da aminci a ƙaramin abu, mai aminci ne a babban abu. Wanda yake marar gaskiya a ƙaramin abu, marar gaskiya ne a babban abu. idan ba ku yi aminci da dukiya ta wannan duniya ba, wa zai amince muku da dukiya ta gaskiya, in kuma ba ku yi aminci da kayan wani ba, wa zai ba ku halaliyarku, ba baran da zai iya bauta wa iyayen giji biyu, ko dai ya ki ɗaya ya so ɗaya, ko ku yi amince wa ɗayan ya rena ɗayan, ba dama ku bauta wa Allah da dukiya gaba ɗaya. Farisiyawa kuwa da yake masu son kuɗi ne, da jin haka suka yi masa tsaki sai ya ce musu ko ne masu baratar da kanku a gaban mutane amma Allah ya san zukatanku abin da mutane suke girmamawa kwarai ai abin kyama ne a gun Allah a taura da littattafan annabawa suna nan har ya zuwa ga haya daga lokacin nan ko ake yin bisharar mulkin Allah kowa kuma yana kutsawa zuwa ciki duk da haka zai fi sauƙi sararin sama da ƙasa su shuɗe da ɗigo ɗaya na attaurat ya gushe. Kowa ya saki matarsa ya auri wata, ya yi zina kenan, wanda ma ya auri sakakkiya ya yi zina. An yi wani mai arziki, mai sa tufafin jan alharini da farare masu ƙawa, yana shan daularsa a kowace rana. An kuma ajiye wani gajiyayye a ƙofarsa, mai suna la'azaru. wanda duk jikinsa miki ne, shi ko yana marmarin ya ƙoshi da suɗin mai arzikin nan, har ma karnuka sukan zo suna lasar miyakunsa. Ana nan sai gajiyayyen nan ya mutu, mala'iku kuma suka ɗauke shi suka kai shi wurin Ibrahim. Mai arzikin ma ya mutu, aka kuma binne shi, yana a cikin hadis yana shan azaba. sai ya ɗaga kai ya hangi Ibrahim daga nesa da la'azar a wurinsa, sai ya yi kira ya ce, Baba Ibrahim ka ji tausayina, ka aiko da la'azar ya tsoma kan yatsarsa a ruwa ya harshe na don azaba nake sha a cikin wannan wuta. Amma Ibrahim ya ce, Ɗana, ka tuna fa, a zamanka na duniya ka sha duniyar ka. la'azar kuma ya sha wuya, amma a yanzu daɗi ake bashi, kai kuwa kana shan azaba, banda wannan ma duka a tsakaninmu da ku akwai wani gawurtaccen rami mai zurfi zaunanne don waɗanda suke son ƙetarewa zuwa wurinku kada su iya, kada kuma kowa ya ƙetaro zuwa wurinmu daga can. Sai mai arzikin ya ce, To ina roƙonka baba. ka aika shi zuwa gidan mahaifina don ina da ’yan uwa biyar maza, ya je yi musu gargadi, kada su ma su zo wurin azabar nan. Amma Ibrahim ya ce, Ai, suna da littattafan Musa da na annabawa, su saurare su mana. Sai ya ce, Aha, Baba Ibrahim, in dai wani daga cikin matattu ya je wurinsu, sa tuba. Ibrahim ya ce masa, in dai har ba su saurari littattafan Musa da na annabawa ba, ko da wani ya tashi daga cikin matattu ma ba za su rinjayu ba.